بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل البركة للتعفيم وتربية الأولاد في الإسلام التعفيم ميتاكا tarbiyyar 'ya'yan musulmi ƙarƙashin karantarwa ta addinin musulunci mujalladi na biyu na wannan littafi sabuwar gaba malam ya ce salisan ɗan ba manta ba akwai abubuwa da malam yake cewa iyaye su kokarin fara. rayuwar 'ya'yansu da wayannan ababe inda har ana so tarbiyyar su ke kyau su zama abin alfahari ga kansu da kuma al'ummar da suke rayuwa a cikinta da addininsu to a kokarin rata zukatansu da alakanta zukatansu da wayannan ababen shi ne mala yake ta ɗauko su ɗaya bayan ɗaya so na uku a gabtul fikiri shi ne a yi kokari a rataya yaran da abin da ake cewa tunani wato mana kwakwalen yaran a kokari a samu wasu ababe a rataya ma kwakwalen kwakwalen yaran a ɗauki wasu ababe a kimsa ma wayannan kwakwalen suna ɗauke da shi a matsayin sako kamar yanzu ka siyo memory ba komai empty memory kakan shiga mashi da wasu mai abubuwa lokacin da ka tashi za ka nemi abin da kake so yana nan mai a ciki to mu ɗauka yaran mu ƙananan ba komai a mai eh ko kwalansu sawawun ko mai kyau ko mara kyau duk ba su da to ga wasu ababe da malam zai ba da shawara a yi kokari a rataya ma kwakwalan yaran wayannan ababe su tashi da shi idan suka taso da shi to za a samu 'ya'ya nagari, nan gaba kuma manya nagari. jagorori nagari iyaye nagari shugabanni nagari ko me za su yi za su zama nagari aiki za su zama nagari kasuwanci za a yi murna mu'amala da su idan suka zama magidanta 'ya'yansu za su yi alfahari da su a matsayin iyaye in suka zama shugabannin al'umma talakawan da su suke ma mulki za su ji daɗin wa mulkinsu in sun zama mawadata to talakawan da suke rayuwa karkashin su za su ce madalla da samuwar irin wayannan mutane a cikin su saboda tuntuni an rataya ma zukatan wani sako kuma da shi suka wa suka tashi wannan shine alfikir domin fikir daga fikiran fikira ko shine wa tunani to kwakwalon su a rataya musu wasu abai malin yace al-maqsud abinda ake nufi bin rabbil fikri da rataya tunanin tunaninsu wasu ababe huwa irtibatul muslim shine dan musulmi a yi kokari a mishi rabtu shine a dosa nama a kullawa a ratayawa shi ɗan musulmi munzu an yi aqil tun lokacin da ya fara hankali kaɗan zai iya tantance tsakanin ruwa da wuta mafhum yana iya tantance tsakanin daɗi da rashin sa yana iya tantance tsakanin yunwa da rashin yunwa yana iya tantance tsakanin kyau eh da rashin kyau ya aqil ya fara hankali wa yumayyiz tun lokacin da yake iya tamyizi shine bambanta tsakanin abubuwa kishiyoyi kamar me zai iya mayyaza tsakanin naira biyar da naira goma an gani? da za ka ba shi naira goma ka ce je siyo abin naira biyar zai ba da ya siya kuma ya jira a bashi wa ya fara hankali tunanin ya fara zuwa sama da ka ba shi dubu ɗaya je kai kawai a hamsu abin naira shi ya dawo gida ina canji ya ni dai an bani kaya na dawo wannan har yanzu kwakwalwar shi bata fara yin tamizi sai da da za a ba shi canji zai iya lissafawa canjin ya ce eh haka canjin yake wannan shine sinnu tamizi wato shekaru da yaro ke iya tantance ababe kishiyoyin juna ya bambanta tsakanin mai kyau da mara kyau bambanta tsakanin haka abin yake ba haka yake ba na'am idan yaro ya kai haka to mu fara rataya ma zukatan shi tunanin abubuwa ila an ya tara a fi an har zuwa lokacin da zai daga a tara'aro shine growing ya ɗaga ya fi an ya zama madaidaici ila an yusbiha shabban har zuwa lokacin da zai zama mai kuma matashi ila an yatadarraja rajulan har lokacin da kaɗan bayan kaɗan zai zama maginci za mu iya ce ma wannan ya fi sai mu ce ma wannan shab sai mu ce malam tukur rajulan an faro shi tun daga yanawa asabi ana ta koya masa har ya kai ya ya rike yana nan akai ba a daina ba har kai wa sha tarbiyyar na nan yana nan yana ci gaba ba a daina ba daga sha ya kai wa rajul to radda ya zama rajul ka manta ya gama kure rayuwarsa don daga rajul zai mutu tunda a rajul ne zai zama mai aure a rajul ne zai zama uba a rajul ne zai zama kaka a rajul ne zai zama ya mutu kun fahimce ni na'am domin rajul ne ke ake samun sheikh a ciki mana da tijo shikenan sai ya tafi amma baka ce mu wannan rajul kuma za ka ce masa shab da amma wancan ka ce masa wa shab sai ka ce masa wannan waladun ya fi wancan me shab sai kuma a ce masa wa rajul to za a fara abin step by step mataki bayan mataki to me amfanin kakkasa abin amfanin kakkasa abin ana kimsa ma kwakwalwarsu ne abin da kwakwalwar za ta iya ɗauka a daidai matakin shekaru misali lokacin da yake wala duniya ta akwai daidai abin da kwakwalwar za ta iya ɗauka ba za ta ɗauki sama da haka ba lokacin da ya kaiwa kuma sharp an yi updating kwakwalwa ko an yi updating ta an yi upgrading ta ta wuce wannan yanzu za ta iya ɗaukan wani abu sama da haka lokacin da ya wuce biya ya wa rajul walamma balaga ashuddahu wastawa kenan atainahu ne hukman wa ilma to a lokacin kuma an samu the most higher objective wanda ya fi kowanne sama yanzu kwakwalwa ta kai ta. duk abin da kuma ta wuce wannan shekarun zai fara yin ƙasa ƙasa zai fara man bayyanta sako na domin shekaru na tsufa in nisa ta yi nisa to za a fara mantuwa za a fara wahami za a fara kuskure za a fara haka can da can saboda shekarun tsufa irin yadda yaran ta ɗanya take ya haɗa wannan da wannan to zai kuma faru da shi a ƙarshen rayuwa sai dai wanda Allah ya kare to kowanne a ba shi daidai da matakinsa yadda kaga matakin karatu ne a makaranta me amfanin kasa azuzuwan makaranta daga abin da ake ce masa rauza a islamiyya sannan a cewa ne ibtida'iyya akan ce ibtida'iyya ta sughra a ce ibtida'iyya kuma a ce ibtida'iyya ta sufla a ce ibtida'iyya ta uliya wato lower primary dawa upper primary sannan a je ina kuma secondary a ce ta mutawassita ko kuma a ce i'dadiyya sai kuma a ce sanawiyya can sai a ce junior secondary sai kuma a ce me senior secondary me yasa a inda za ka je ka duba za ka matakan karatun ai ba da yawa akwai sanda yaro yake ɗaukar subject education ana nan sai a kai mishi ai updating saboda kwakwalwa ita ma ta samu update sai a bata biyar ko ana nan sai a ce ya kai na ɗaukar darussa sha biyu ana nan sai ka je na ɗaukar darussa sha takwas ita kwakwalwar ne kin updating sai ya kai matakin ɗauka haka tarbiyya yake da za ka ɗauko tarbiyyan babba ka bawa kuma ka ce ya ɗauka ba zai kai ne za ka yi ta wahala kai ta wahala kai ta ganin haushin yaran. ba kuma laifinsa ba ne ƙwaƙwalwa ce ba za ta ɗauka sadaka mataki-mataki ce sa darasin tarbiyya a rayuwa babu al'ummar da ba ta bukatar su duk al'ummar da ta rasa shi to za ta dinga gina abubuwa ba a kan tsari a ce ta gina abu ba a kan tsari amma al'ummar da ta samu tarbiyya da kyau to ina tabbatar maka za ka ginin ta yana tafiya da tsari don ana ba kowa abin da ya dace da shi a ina aka samu wannan duka bayanan cewa step by step mataki mataki hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da Aisha so yaso annabi sallallahu alaihi cewa anzilun nasa manazilam anzilun nasa manazilam ko aje mutane kowa a mataki shi hadisi sai kuma hadisin da ke cikin Bukhari wanda annabi sallallahu alaihi yake cewa hadithun nasa bima hadithun nasa bima ya'rifun ku gaya ma mutane abin da su za ta iya ɗauka a an yukazzaba Allah wa rasula kuna son su karyata Allah da manzon Allah me ake nufi in ka gaya ma mutum wani abu wanda su ba ta iya ɗauka ba kana so ya ƙarya ne saboda shi ba za ta ɗauki abin kai ne ka zo kana waji ka samu mutane a ƙauye sai ka ce musu zan ba ku kissa annan musa ya taɓa marin mala'ikan mutuwa har ya tsiya mai da ido sai wani tsohon kalle ga ji ka irin tatsu ne da ake bamu da gizo da kyau za ka bamu kai ka jawo mushi ya ce ma hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam tatsuniyan gizo da kyau saboda an ce annabi musa mutum ya mari mala'ika ya tsaya yan masa da ido kuma hadisin fa gaskiya ne ba fa ƙarya ba ne so da shi mala'ikan ba ya zo a mala'ika ba ne ya zo ne awa a mutum kuma ya ce ma annabi musa na zuwan amshiranka ya ce kai shaidan ne ƙarya kake wanka mai mai sai ga iyo ɗin ma ya sai ya ɓace ce ma Allah ta'ala ke ne wurin bawanka wanda baya son mutuwa malakul maut sai Allah ta'ala ce ka koma ka ce masa naci tun da dai rayuwa yake bukata sai dubu sa wadda ta fi kowace girma a garinsa kuma ta fi kowane yawan gashi mai zuban gashi ya sa hannayensa biyu duka ya damƙi gashi in ya damka ya tura an ba shi kowane gashi ɗaya shekara goma duk gashi an ba shi shekara goma da aka gaya mai haka sai ya dawo cikin tunanin sai ya in dai har an ma abin iyaka to wata ran iyakan za ta zo di yawanta shi ta da dai mutuwar da gaske ni na yadda cewa kai mala'ika ne yanzu kawai ina so ne a amshe ni da qaribun min al-ardil muqaddasa ina so a amshi na ne dab da baitul maqdis yace Allah ya baka wannan dama yace ka zabi daidai wurin yace to daidai wuri kaza nake so ina zuwa wurin kai aikin ka anan Musa na tafiya yana kaiwa wurin mala'ika ya me ya aikin sa hadisin annabi ya tabbata cikin bukhari annabi sun yake cewa wallahi na san inda kabarin sa yake yana nan a daidai wani tsauni mai rairayin ƙasa inda na so nuna muku annabi ya ce da na nuna muku sallallahu alaihi wasallam almuhim yanzu ka samu kawai ka ce mishi ya mari mala'ika ya tsaya mai da ido me zai ce maka ya kake kai tatsuniya kake ma kila kun bai ta sako na ai me dalilin yasa zai ce haka kwakwalwar shi ba ta kai wannan sakon a bata shi kai kuma sai kai mai sai ka shi, sai ka bashi so da ka anzilun nasa me manazil shine amfanin wannan matakin da ji ana faɗi an ya sara'ara a an ila an yusbiha shabban ila an yatadarraja rajulan daga matakin yaro matakin saurayi matakin wa babban mutum ana ta updating kwakwalwan ana zuba mata abin da za ta ɗauka game da tunani kwakwalwa me za a kimsa ma kwakwalwan tunanin me za a kimsa mata a kimsa mata bi nizamil islami dinan wa daula ta san cewa tsarin musulunci constitution na musulunci shi ya dace ya zama din wa daula shi ya dace ya zama addinin da al'umma za su bauta ma Allah da shi kuma shi ya dace ya jagoranci government daula shi ne mulki wato musulunci ya zama shi ne abin bautar Allah kuma da shi ake mulkan banji ba a sanar da yaro wannan wannan kawai dan ka gaya mushi da baki ba zai kamsu ba sai ka ciro mushi misalai ka bashi yaushe za ka bashi misalan sai ka bashi misalin gwamnatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Qur'ani ya jagorance ta me aka samu na ci gaba ko gwamnatin sirna Abubakar Siddiq Umar bin Faruk Usman bin Affan Ali bin Abi Talib Dawlatul Umayyah Dawlatul Abbasiyya da Qur'ani ya jagorance su wani ci gaba aka samu idan ka ɗauko ka aje shi ne abin yaro zai gamsu da bayanin da ban ji ba kai masa cewa ya gane tsari musulunci shi ya fi kamata ya zama din kuma shi ya fi kamata ya zama mai daula shi ne abin bautar Allah kuma shi ne abin mulkan mutane ba wani tsari ba wanda kullum ya hataju ila ma mabi bi amendment kullum yana bukatar abin da ake ce masa mene gyaran fuska shi ba updating zama ba ake ba da ma updating ne ai an ƙara masa wani capacity ne ba updating za ake bishi shi oh shi kawai a bike nan ne a kawo wani abu sabo a sani kuma bina'an alal hawa suna gina shi ne akan abin da ake ce ma selfishness interest shi ne idan muka canza kaza zai dace da abin da muke bukata in muka canza kaza zai dace da abin da muke bukata irin wannan canje-canjen akwai daga cikin shugabannin kasar najeriya wanda ya abin yana damun su su fito ne cikin kafofin watsa labarai su roƙi 'yan najeriya gafara ba za su iya kamar shugaban mu tsoho wanda yake zaune a mina ya yi irin wani ababa a cikin mulkin najeriya don interest ɗinsa a lokacin yanzu kuma abin ya kashe ƙasar wannan abubuwan ba su kalli gaba ba ya ce mu kama kashewa ƙasar ta fuskoki da yawa kuma sun gane cewa su suka yi hakan har ƙasan ta samu matsala a fito ne a nemi ƴan kasan su yafe ba za a iya ba an san hanya abin kunya wannan shi ne kawai ka tsarin ƙur'ani ko bai taɓa samun canji yana nan a yadda yake an yi abubuwa da dubi imf loan international monetary fund bashin nan da aka taɓa karɓowa a paris club da ake ce masa imf a gwamnatin shi akwai amsoshi aka zo aka wadata ƙasa amma ba a tanaji hanyar da za a samu a yi mai sai ya zama hajjariri a ƙasar nan wannan bashin ya mai eh ya haushi har jaririn da za a haifa nan gaba wannan bashin yana kan shi har jaririn da bai san yadda aka aka amso bashin bashin yana kan shi in wani wasu suna nan da yawa da yadda za a duba da cewa aka yi a ƙasanmu duk abin da zai zama wato zai zama contrary da al'adu ma kaɗai ko da na wani yanki inda zai taɓa al'adan yankin ba za a yi daga shi ba a taɓa zama ya zama wani irin afkar da shi ne abin da ake cewa afkar da tunani na ƙasashen ƙetare ba za a yi za a shigo da shi ba inda zai zama contrary hannun riga da al'adunmu ji wannan magana jayyid tun daga nan ne aka samar da abin da ake ce ma abin da ake ce ma eh, eh, national national security for art and culture ne na manta ainihin sunan wato wato irin abubuwan na al'adu akwai wata hukuma da ke sa ido na tsaro cewa da abin da ya shigo na al'ada da za su taba al'adunmu ba za a yarda da ita suna nan suna nan sai suke kuskure suka manta a wannan gwamnatin da nake magana sai ta manta mu muna da addini a kasar mu sai aka ce akwai ci gaba a ƙasar china sai aka dabi an ƙasa mata suka tafi ƙasar china suka zo mana da wani tsari a wani taro da aka yi na duk duniya da ake ce masa taron beijing beijing a china aka yi taron shi kuma taron taro ne na a ba matan duniya 'yanci shi'ar ɗin taron shi ne what man can do woman can do even better duk abinda namiji zai iya mace ma za ta iya yin aka ɗauka daga arewa wani state aka ɗauki hajiya lela duban yau, aka je kano aka ɗauki wata mata da ake ce mata naja aka je nan aka ɗauki su gambasa wa ba aka je su ina ne aka ɗauka aka tura su samun su suka samu wata guda suna kwaso afkar na tsiya suna zuwa aka samar da shirye-shirye aka biya miliyoyi a kafofin watsawa labarai aka nemi gurbatattun malamai masu san duniya aka ce ku nemo ayoyin da za su taimaka wannan hajjar ta karɓu da na, aka zo gidan rediyo najeriya kaduna da hausa mu da muke arewa aka samar da wani program mata koran gari ko mata menene in ba ku ba gari in kun yi wa ko gari ya menene irin dai aka samar da wani abin na haka sai aka samu wata mata wanda yanzu ba ta dare, ta gidan rediyo sunanta harira kaciya sai ta zama ita ce take program ba zan ambato sunan malaman addini da aka kira wanda wasu su ba su dare wasu suna na Allah akbar Allah ta'ala ka yafe mana kira malami ya ce karma makallawa me za ka ce game da mata ba su da wani rol da za su yi a cikin al'umma malami ya muqaddima sai kawo maka kissan suratul namli bilkis sai ce ga bilkis ta yi mulki daga nan sai kawo maka ummu waraka hadisin limancin ta wallahi ina faɗin wannan magana ba labari da wayau na aka yi wannan wannan hadisin ummu waraka ita kuma da yake tana da baki in malamin ya yi magana ya magana sai ce Allahu akbar gama babban shehin malami ya yi magana to mata kun mu ma lokacinmu ya yi halar daga nan ne aka fara samar da hukumomin mata daga nan aka fara samar da ministry of women affairs a wannan gwamnatin ne matar shugaban ta sama ma mata wata kungiya mai sunanta kowa zai sani a lokacin an yi ma mata wani abu karkashin ita first lady ta wannan lokacin. aka samar da ministry na women affairs harkokin mata to daga nan shi kenan suke yi tennis su suka yi sake aka shigo da abin yanzu abin su kansu ya mai ya dame su kuma duk ana yin shi ne a karkashin amendment da kun ce duk abin da zai fada da al'adunmu ba za ku bashi ba wannan abin bai fada da al'adunmu ba da tim ɗin kudu ba a bari ya shigo ina arewa wannan shine ka'ida wallahi barin in gaya maka jarida kudu a sace take shigowa arewa in dai ba ta labarai ba ce akwai jaridu guda uku na kudu na batsa wallahi ba ta shigowa arewa bendo ya sai da su a tebur akwai fantasi batsa ce akwai ikebe su ba batsa ne akwai stado su batsa ne wallahi ba ta shigowa arewa wallahi sai dai mutum ya je kudu ya mai ya siyo ta a ɓoye ya shigo da su arewa saboda ana tsaye wallahi malam mutanen da suka buɗe bodin suka fata shi sai zama vendo mana iya ɗora ta a tebur yemi sai ga yaro da ita ka ga mutum a ofis da ita wannan da ita kowa mara ita almuhim a haka a haka sai aka fara ba da dama sai mai suka fara lalacewa su ma kuma duk su suka yi sake sun saki wannan dokar da suka ce abin da zai taɓa al'ada ba za a yi shi ba sai suka yi sake jama'a sai gashi an fara mai na bata sai gashi an fara sirka nan da nan wai a samu alaƙa tsakanin kudu da wa da arewa sai ga shi duk abin da baka tunani ya baki wallahi su ma yanzu tsoro suke ji me za su gaya ma sun samu dama sun kasa danna wannan abin sun bari saboda neman duniyarsu sun samu duniyar gasu cana nema ta kwace musu tarbiyya kuma ta me ta lalace ya kuma ta riga ta samu wuri ta zauna yadda ka san an sa iri an shuka ya me ya fito ta zama bishiya ba ma kara ba duk wanda ka tambaya akan taron bejin ya san taron bejin mala ce mu fahimtar da 'ya'yan mutum suna yara musuluncin nan shine addini kuma shine tsarin shugabanci wa bi ta'alimil qur'ani dusturan wata tashri'an mu sa musu a tunani su san karantarwan ta ta'alimin qur'an shine dustur na ka ce dustur shine manhajul haya ma'ana tsarin mai kenan rayuwa dustur shine constitution wata shari'an kuma shine shari'ar da ta dace mutane su bi wajen yi da bari haddi da waye musulunci nan shi ya kamata alqur'ani nan shi ya dace wa bil ulumi shar'iyyati minhajan wa ahkaman mi kokari mu rataya mu kwakwalan wa mu son karatun ilmomi nawa na shari'a ba kawai yaro ya taso daga gida ba daga yin ibtida'iyya sai a ce masa zo ka wuce boko sai a waye gari dama ibtida'iyyar nashi ba wani nunan da yi farko dai ya gama iftida'iyan qur'anin bai gama nuna ba bai da kyakkyawan hadisi arba'in awa a kansa mai kyau masail fiqhiyya an yi sa'a kila ya sauke a halari ya gane rabi bai gane haka je hau ya shiru haka je fasulun fi ahwali salatul mafruda bai iya cewa komai An aka ce faslu fi bayani ma fi zimmati min salawat bai da bakin magana an je fasalin da ba zai iya cewa komai ba kilan an yi sa'a ya ce wani abu a faslun fi tsahara daga nan faslun fi najasa idan ta ayyana fi najasa in ko aka yi gaba la mahalla lahu min al-i'rab yasa abin da bai ce kilan aka ji nahwu ba zai iya i'rabin aksar jumla min jumal al-arabiyya aksar mafi gajarta la'alla ba zai iya i'rabin mahallin kalmar ma bai sani wata matsala la'alla a tarihi bai da wani kaso bai da wani kaso a tarihi balantana ya san waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me haƙoƙinsa da dole a tsare mai wai wane ne Abubakar sannan wani kariya zai ba Abubakar radiyallahu an wai su waye Umar su waye sahabbai bai da wannan wannan yasa in za a biyo ta gurbin sa a taba musulunci bai da abin da zai bada kariya daga nan sai iyayen shi su ci bashi su ci bashi sai a yi ta mai bread sai a watsar da wancan karatun da ya samu na addini a fometin sai a mai gurbin shi dawa ban ji ba da na boko sai ya tashi a haka ya tashi a haka in ka neme shi sai ka samu kai ka ce bai da fundamental ko ɗaya game da karatun addini to ya sa ko ya je kar ma ku taɓa tunanin wannan wakilin ku ne sai dai abin da Allah ya koro. kun gane da sakona wannan matsalar ita ce matsalar duk shugabanninmu da muke fama da su sau da tarbiyyar da aka ba su kenan a baya babu wani wanda ya samu kaso mai yawa na karatun addini in akwai za ka same su kuma su ne wa'anda ba a kauna sau da su ya saba mana sauran mutane suna buƙatar a gyara wani bai so a gyara me yasa wayannan an tura su makarantu na wanke kwakwalwa makarantun da babu wata alamar addini dan baka yi sallah ba mai cewa dole kai sallah ba abin da ya dame su sai ka zo ka karanta wannan turancin ka gama ka iya lissafi statistics da waye ka gama ka tashi ka wuce gaba ka fito da kwalin ka dauki aiki a baka shikenan ka samu hanyoyin samun kuɗi addini fa ko oho mallai ce tun yaran mu suna kanana mu kafa kwakwalon su akan al'ulumi shar'iyya su san ilimi na shari'a su san fiqhul islami koko su san sunnatun nabawiyya ta hanyar karatun hadisi su san mene tarihul islami munakka muhakkak wanda aka taji ba na shirme ba wanda aka hada da komai da komai haka je kana sukan magabaci baka sani ba da an cusa ƙarya kai baka sani su san wa'annan su san tools su zama suna da tools wato wasu instruments kayan aiki wanda a fikul islami suke iya auna kowace mas'ala da ma'auninta al'umuru bi maqasidiha su sanya za su auna mas'ala da yadda take an ce wannan hadisi ne me ma'aunin da zai auna musu hadisi su gane ana aiki da shi ko ba aiki da shi me dilala ta nasi dilala wujubiyya ce ko dilala istihbabiyya ko dilala mubahiyya annabi ya ce ai kaza wannan yin wajibi ne sallallahu alaihi wasallam ko ko yin sunna ne ko ko yin mustahabbi ne ko ko ya halatta ne su san wannan in ka zo ai ta faɗa da mutum akan mas'alar da wala rubama mustahabbi ce shi yana ce mata wajiba kun fahimce na yi wala rubba ma kuma me wajiba ta yana nima ya ce mata wa mustahabbi a dalilin tsuran hadisin ya sani bai san kanikancin da ke cikin hadisin. li adami ma'rifati dilala saboda bai san abin da ake ce ma dilala ban san ko jama'a kuna fahimtar sako na ba wannan abu ne da muke bukatar shi muna matukar bukatar shi a ɗan fara yara su karanta addini sai an kai kwano ba cewa muka yi mu kullum kowa ya san mu ba mu taɓa hana karatu yanzu ma muke cewa a taji a karanta ilimin zamani wanda ma baya yi muna ganin da ya samu dama bai ba ma ya ma cutar da al'umma musulma na sha faɗin wannan kowa ya sani ka samu dama ba karanta wani ilimin na zamani ba ka samu dama ba kai ba ka cutar da al'umma musulma amma baka samu dama ba to ɗayan kuwa ka sani Allah ba zai maka uzuri a kan shi ba don da shi za ka bauta mai amma dai ka samu dama ka haɗa mana biyu muna bukatar su al'umma tana bukatar in muka rasa wannan za mu samu matsala so da ka yara su karanta addini sosai sosai in an ce kenan ya yayi sauka misali ya je ya tafi makaranta daga cikin makarantu kai na jami'a ko poli mana dai higher institution sai ya zama tana cinye mai lokacin sa baya iya zuwa makarantu da zai je zauna a aji duk da kar a bashi akwai majalis ko akwai majalis iyayen nan na shi kasu bashi a nema mai littattafan majalis ya dinga zuwa yana zama wurin malamin da aka nutsu da shi aka nutsu da abin da zai bada ba a da damuwa da na sani da nadaman in yaron ya yi koyi mai da shi kai sha aji shi ya je ya dawo ya zo yana yi in a can ne ba dawowa ba ne a ce a ɗan fara shi a can duk jami'a da kake yanzu da duk inda kake akwai ɗan uwa na addini a cikinta wanda sukan ware lokacinsu ba da biya ba suna karantar da al'umma addini ana samu a ɗan fara yara da ulumin shar'iyya ilmomi na me na shari'a hajan su zama su ne tafarkin rayuwar yaran wa ahkaman kuma ya zama duk hukuncin abu in za su gina su gina shi akan wannan ulum shar'iyya Allah ne ya ce a Qur'ani amma za sassan ne ya faɗi awa hadisi malum ma suka yi ijma'i a wuri kaza kaga ahkaman kenan jama'a ba nan kaɗai ba wa bi tarihi mu ɗanfara yaranmu su san history amma al-islami first in yi so wanda ba shi bai zama wa sakan ulumu tarih awwalan thumma ghairihi saniyan ilmomi na tarihi musulunci ya zama shine farko tun daga manhuwar rasul an je ai yaya musulunci ya zo da musulunci ya zo mai ya taras ya aka yi ya zama musulunci a haka mai manzo Allah ya fuskanta na matsaloli diya san su suwa suka taimaka mai suwa yan adawa diya san su a ɗauko saƙon aita tahowa aita tahowa aita tahowa har a je ƙaranci ya san ma qabla islam kaga za a taɓo jahiliya ke ko al'asrul jahil haka ne ko hmm. a zai san abin da ake ce ma sadrul islam shine zamanin maza Allah sallallahu alaihi sannan ya san ahadu abi ya san ahadu umar ahadu uthman ahadu ali fatratul wajiza li ahdi hasan takmila li sanawati ali ya san me ya faru a wannan dan gajeren period na gwamnatin Hassan a wata shida wadda ta cika shekara 30 ta gwamnatin Aliyu da sauran khalifofi sai ya san kuma me ake ce ma daulatul umawiyya ha, ila nihayatiha ila tanqasimu daulatul umawiyya sannan ya san kaifa saqata daulatul umawiyya sannan ma hiya bidayatu daulatul abbasiyya wa ila kam tanqasimu daulatul abbasiyya hunaka abbasiyya ula wa abbasiyya thaniya kaifa saqata daulatul abbasiyya suwa suka karbe ta daulatul uthmaniyyin al-atrak kaifa saqata tilka daula ya aka yi musulunci daga ba zama juwailat mai kwan dame ɗaya ne ya aka yi ta zama juwailat ta san wannan don kar a mai wayo kar a jefa shi a shari wannan zai san musulunci ya san aikin da musulunci ya san aikin da mazaje su da tarihin musulunci ba mai samar ba kamar da tarihi ƙwar'ani ne nuna mana tarihi addinin mu ne tarihi ne ba mu labarin adamu in ba tarihi ba za mu san shi ba tarihi ba mu labarin wasu ƴaƴa da suka kashe ɗaya kashe ɗaya ɗayan adamu in ba na tarihi ba mu san shi ba tarihi ba mu labarin abin da ya faru da adamu da shaidan da mala'iku da waye a sama ko ba shi bane tarihi ne ba mu labarin na na maryamu da waye annabi idris da waye duka annabi nuhu da zamanin sa annabi isa da nashi zamanin musa da nashi zamanin ibrahim da jefa shi auja ko fir'auna da mu annabi musa da sahara da bani isra'il da batun dan maraki duk tarihi ya ba mu labari na'am ashe kenan musulunci yankin mu tarihi yankin musulunci shi yasa malaman ulumul qur'an ke cewa qur'ani kashi uku ne thuluthuhu al-aqida wa thuluthuhu al-ahkam wa thuluthuhu at-tarikh suka ce yankin farko aqida yanki na biyu hukunce hukunce yanki na uku tarihi wasu ka ce biyar ne sun cusa adab da kuma abin ga adab da kuma akhlaq da cusa suka ce ga ayoyin adab ga ayoyin akhlaq to almuhim da yan uwa mu fahimci yara su san wannan yanzu kun ga anan wurin mun faɗi wasu karatuttuka da dole ne a makaranta a ce ana karantar da 'ya'yan musulmai na farko dai qur'ani na biyu ulumul shari'a kaga fiqh ya shiga hadisi ya shiga daga nan bit tarikh ka karanta mai kenan sira ta zama dole tun makarantu dole a mai da hankali da wannan malai ce wa bi tarihil islami dan fara yaran mu akan tarihin musulunci ruhan wa qudwa zama shine ruhin su kore yaushe kuma da shi suke koyi da tarihi suke koyin abin da suke koyi da annabi abubakar da sauransu wa bi thaqafati islamiyya madaniyatan wa hadaratan sannan mu yi kokari mu wayar da kan ƴaƴan mu samu thaqafa islamiyya abin da ake ce ma thaqafa islamiyya islamic civilization ana da western civilization ko kowa na da civilization ɗinsa to mu muna da islamic civilization ma'ana ci gaba da wayewa nawa na musulunci don rashin namu shi zai samu ɗauke na wayan da ba namu a daidai lokacin da mu ba san namu shi zai ga yaro yana ɗauko tare rayuwar turai yana ba sha'awar in ya zo aure rayuwar turai yake so ko in yana rayuwa da shi rayuwar turai yake so in zai ci abinci rayuwar turai yake so saboda bai san nashi ba bai san sakafar shi ba gaba ɗaya an zuba shi da tashi an kamfara shi ban ji ba da wanda ba na shi muna magana da wani malami mai karantar da darasin hausa sai nake ce mishi malam mai asalin tunanin da aka yi wajen sanya darasin hausa a makaranta profesa ne associate prof sai yake ce min dalili hausa tana daga cikin kabila mai tsaftar al'adu da kunya tun da dadewa a cikin najeriya to sai shugabanninmu suka ga to wannan al'adun na hausa saba'in cikin ɗari suna cikin addinin musulunci saba'in cikin ɗari suna cikin addinin musulunci sai ce mu misali bahaushe idan abu ya shafi kunya da tsaraici bai kiran shi kai ɗaya ga tsaye sai kaga ya dan masa sakai kun fahimci misali zan yi kai gyara gabanka lalle kila riga shi ce ta daga wanda aka gaya ma a hausa ya san me ake nufi ka bayyance na kai kullum mazaunanka ka ga wani abu irin wayannan to kuma haka qur'ani yake yi qur'ani bai taba kiran biyan bukata da sunan shi ba bai taba ba qur'ani ya ce wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid sai ce mubashara me mubashara aka ce mubashara touching touching domin daga bashara ne me fata يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن يكون مؤمنين إذا كن أوري ماذا سيكون كفكيس من قبل أن تمسوهن masu na mai ahalari masu masu na ce kai koko me masu shafa min kabla an ta masu hun amma sai yake ce fa malaikum alaihin na min idda sun ta'adduna ba za ku sa su take ga idda ba tunda ba kai masu ba to tambaya masu to ka gani ko ka ga ina ga maka qur'ani ce to sai aka gano kai babu al'adar da ta yi tarbiyyar qur'ani kamar irin ta an fahimci yana da irin wannan sakayar ba nan bane kadai wuri wuri wuri wuri haka yake to sai suka ga to abin da ya kamata suka ce ka duk tsarin neman auren malam bahaushe tsarin a fara a nema a gama lallaba ba taba kafa maka kallo ba can fa bayan yake magana ba faiwa ina maganin can ta fa kafa maka kallo ba su kafa kuma inda za a ce mata yana da wani baki a nan ce ban sani ban taba kallon shi ba gefe ne nake kallo sannan kana can mun ma ji wani labari da har yana ba mu dariya cewa idan aka zo zama a gidan sirikai sai ta kwana bakwai ba ta kwana a ɗakin mijin ba kullum tana ɗakin ma mamashi shi kuwa ana na ana ta bashi haƙuri ya yi haƙuri ka san yarin ya ce za a lallaɓo ta ne za a lallaɓo ta ne kallo yana gobe a'a kai malar su kake nisa ka dai gane sako na aiki bakwai magana so uku da ita har aka yi aure in aka zo ya zama zama na madariya in hira aka zo tabar ma za a dako doguwa tana ƙarshe kana ƙarshe da faranti a ina a tsakiya fura ko koko ko sha ta juya kai ma ba kallon ta kake kana ba kuma kai ma mata zuwa kake ita ma da kawa ko kuma da wata kawo haka dai ake yi ina son ku kalle da abubuwan suke kun fahimci bayani na na abubuwan gaba ɗaya sun ka tarkata su za ka gane abin da ake nufi ya ce to wannan dalilan tunda shi wannan nake magana da shi ɗin ya san hausan kuma ya san addini ya ce to wannan dalilan ya sa aka ga ai gaggawar rubuta al'adun nan saboda a dinga karantar da yara awa a makarantu don kada al'adan nan ta hausa ta yi mai ban ji ba ta fashi sun nake to me yasa tun da dai an gane a cikin addini take a kawo littafin addinin gaba ɗaya a sa sai can an yi haka za a ce za a musuluntar da makarantun ku gane ba tunda ai arewan ba duka yawwa su to bari a ɗauko ta ne ta wani salo sai ce a nan makon yi nasara gaskiya an yi nasara ba karama ka kalli suturan malam bahaushe ko a baya dubi dai ta fawa balewa da tijan arziki dubi sutar dauna dubi kaza dubi kaza abubuwa gunin sha'awa amma daga sadda aka yi sake aka fara shigo da abin da ake cima al-afkar al-mustaurada shine western civilization wayewa amma na me na turai aka yi sake wasu ƴaƴa suka tafi can suka ɗebo suka dawo shikenan sai wai namu ta zama ƙauyenci ta zama taɗi kwankwaso da kwankwaso zai zo ya sallama ya ɗora ta a mota tafiya sai sanda aka dawo kuma ko ba haka ake yi ba haka take kallon shi shi ma ka yake kallon ta in ma ta ga wani ɗan haki a nan za ta iya sa hannu ta cire mai ana hira shi ma da kwallonta zai zazzago zai ɗan sa hannu ya ce bari ɗan gyara ne abinda kakanta da kakan shi da babanta da baban shi rasuwa saboda sake da aka yi western civilization ya zo ba ka hada da wa'anda ba a yi taɗi sau goma ba ba a zauna wuri ɗaya ba an yi aure kwana bakwai ba a haɗu ba ana ta gudu kamar ɓera da mage da namu na yanzu sai da suka gama haɗa kansa a yana a waje a titi aka yi cajin so miliyan ɗaya aka yi free so miliyan ɗaya ko ba haka ba ne sannan sai ya zo ya ce na gautar ne ina so munafikin Allah ta'ala ta yarinya na gani ina so kana nufin baka taba ganin ta ba to shi yasa Allah ke ma'auran rikin jarabawa? sai ko dai a basu ke auren amma babu ganin darajar juna babu haka ake ta artabu artabu kawai ake kullum zan ci ka sai ka zanki kai ma ka in ka ara zagina zan zagina ka wallahi to ya haƙuri to kai ma ya kuma koma a zauna aka ake ta haihuwa ba mutunci tunda tun daga waje aka nuna ma juna ba mutunci to kuma haka za a zauna ba mutunci Eh, wai ma Allah ya yi mai sauƙi kenan ba mutunci nan duk mun takaita ba a yi nisa ba ma da inda tun a wajen sun mai da kansu ma'aurata kuma still ana jiran ranar ɗaurin aure da wanda za a zo kofar gida ta fito ta hau abin hawa uban na kallo ko uwan na kallo a fita a je a dawo ana kallo za a yi wannan da Allah ka ce muna so mu ga zaman lafiya kuma mu ga zaman lafiya mun maye gurbi da abin da zai zama mana aibi da illa ga shi kuma mun kafa gyara na kamala yana magana yake cewa sakafa islamiyyar na ita ya kamata mu duba muna da islamic civilization ɗinmu ya ake neman aure ko haka ne ko ƙorani eh, yana gaya mana eh, fankin huhun na bi ibni mai ahalihin kana so ka nemi aurenta ka je ka nemi iznin waliyyar ta su ba ka dama ka nemi wannan ne first fundamental ka fara zuwa ka je ka in an yadda da haka sai a baku ku gana nun ka fahimci juna sai a nemi shaidun iyaye tabbatar da mai ciki a zauna a gaya maka cewa ko abubuwa a kan ka sani akwai wa'atun nisa a sadukatihin na nahila ka shirya wani ka sani akwai لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله كساء يوم كساء أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن دوا سنة يسن أكوي وبؤولتهن أبنغا أكوي إيه، إيه، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف زي تبات الدائجة سنة يسن أكوي مغانا كرن الدائجة دانت سامواي وأنا أديني يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا sannan ya koma cikin hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suke dan fara da wayannan ayoyi don su buɗa mishi sauran sakon ya san akwai wayannan ya shirya auren ki kuma akwai a mata abin da ke kanta game da shi sai ya auren sai a bi shi da addu'a ba da abin da ake yanzu dole a ta ganin ba daidai ba sannan dole a yi ta ganin 'ya'ya wani iri sai a hankali dole yaudarar ta yi yawa ana yaudarar Allah ana yaudaran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya karanta da sunna aka ce ba za a yi ana yaudaran iyaye abin ya wuce hankali kar ka dauke shi ka kai shi zuwa wanda kake tunanin can wai ko bai da tarbiyya ko bai da karatu ko wai har da masu karatu saboda wannan tarbiyya tawa turai ta riga ta me ta shigo kuma ta shiga kowa

Eh, farko dai mu malama mu ci tsoron Allah mu daina canza ma nassi matululi duk abin da bai zama addini ba a wancan zamani to a yau ma ba zai zama wa kuma duk tsarin da aka yi shi a wancan zamani in muka ce a wannan zamanin zamuwa canza shi mun shiga har yanzu har yanzu iyaye suna da cikakken haƙƙi game da wanda za su bawa yansu amma a mahanga ta addinin musu kuma har yanzu musulunci bai ba yarinya dama ta kawo miji har yanzu ba wannan nasu babu so da yadda ka ba ta dama ta kawo miji kenan ka ta tsaye da ya sa ka ta tsaye da ya sa ka yadda tana cikin tafiya a gefen hanya wani ya faki da shi da Allah nan tattauna mana ka gaya min yadda zuciyarka za ta ji idan Allah ya kaddara ka zo gittawa ka ga ka tsaye da wani mutum a gefen mota suna magana idan ta nemi ta kare kanta ta ce baba ina tafiya ne sai ya zo ya tsaya ka ji wani sako guda ɗaya a daidai lokacin kuma zuciya ka za ta baka wani sabon sakon a ko dai sun dawo ne sai ta ce sauke ni nan zan karasa gida da nan shi ma wannan wani tunani ne da ya iya zuwa maka zuci a'a la'alla ba yi wata fara irin wannan abin ba ba abin da zuciyanka ba za ta saka maka ya za ka bar ka dama ka ce wai ta kawo makanta wa miji ai da aka ba da wannan dama shikenan mun saki civilization ɗin musulunci tsakafa mun koma tsakafa garbiya ta ce wadda a hanya za a tara mace ko wata ma an ta gida ma kawai za ta je hotel ne da yamma budurwa ta tafi hotel da yamma ta je hutawa a can za ta nemo wa saurayi ko ta kawo shi gida a hotel a hotel za ta nemo saurayi A ga mun ba su dama kenan su tsunto miji a titi mun yadda kenan su tsaya a ko'ina a yi magana da su wannan ba tarbiyyar musulunci ba ne wallahi wallahi ba tarbiyyar musulunci ba tarbiyyar musulunci shi ne a zo wurinka a zo wurinka yakka aka gani aka tambayi wani yakka ce a zo wurinka a gano wace ce ka binciki wanda ya zo neman yakka sannan ka ba shi dama ya ganta in kana tsoro waye. in sun daidaitu na ganin manya su shigo cikin magana a cigaba da yi amma ba a ba yarinya dama ba kawai sai dai ta ce ma mamanta mama ki gaya ma baba zai yi bako for how long kenan suka kasance suna ta shirya kayansu subhanallah wannan ba sakafa islamiyya ba ce sakafa ce garbiya western civilization ma'ana wannan shine wayewa amma na turai ba na ba na musulunci ba in kuma mun ce wannan wayewar mu ce to a koma iyayen su haka suka hada nasu auren malaita wa bisakafatul islamiyya madaniyatan wani hawa hadaratan dole mu dan fara yaran mu su gane me ake ce rayuwa da ci gaba na musulunci ta fuskar wato birnan cewa ta fuskar a zama 'yan birni a waye madaniyya kenan wa hadaratan ta fuskar ci gaba wa bi manhajiyati da'wat islamiyya mu dan fara yaran mu akan abin da ake cewa uslubin da'awa na musulunci wannan musulunci yana da uslubin da'awarsa yana da yadda yake ya kira wanda ba shi ba ya shigo mai cikin uslubin da ake bi a da'awa har wani ya fahimci addinin ka nawa eh, na musulunci to ya ake yi a fahimtar da 'ya'ya wannan indifa'an wanda zai sa mutane su dinga tunkuduwa wajen shigowa wa hamasan su ji suna da shauƙi wajen shiga cikin musulunci wa sabaka an na fi mabhas ya gabata mun ambata a cikin gabar mas'uliyat ta tarbiyyar aqliyya nauyi da ke kan iyaye su tarbiyyanci kwakwalen 'ya'yansu wajen ilmantar da su malaita mun ambaci ba'd al-haqa'iq sashen wasu mas'aloli wanda su ne haƙiƙa fi taw'iyatil murabbin wajen wayar da kan iyaye su wayar da kan su iyayen su wayar da kan abna'ahum ƴaƴan su fikriyan wajen kimsa musu tunani mai kyau samu musu wayewa irin na addini ba irin na turai ba wal'ana malici a wannan gaba olakhisu, zan yi samari zan ɗan rairayo muku ƴan uwa shine at-talkhis ma sabaka abinda mun riga mun faɗe shi a baya an katabnahu mun rubuta shi ma zan kawo shi kuma dan yi ƙari na ba'adun niqab wasu daga cikin point point gabobi lilisti batil wasiq saboda suna da alaka amintatta baina ma katabna sabiqan da abin da muka faɗi a baya da wannan suna da alaka ƙari ne ko za mu dan yi injimarin wa baina ma sanadkuruhu al'ana da kuma abin da zamu ambace shi a karatunmu wannan injimalan insha Allah ta'ala idan karatu na gaba ya zo kenan sarka almuhim mu gane abubuwa kamar guda hudu shine alakanta yara da ilimin alkur'ani mai girma su iya karatunsa su iya tajwidinsa su iya sanin ma'anoninsa alakanta su da sauran ilmoma mana addinin musulunci su san fikihul islami su san abin da ake ce ma hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su abin da ake ce ma wato wato sauran matsaloli na addini sai kuma tarihi na musulunci don su san me ya faru a baya ya musulunci ya taho ya ya samu kanshi a halin da muke ciki a yau mu kuma yanzu me yake bukata me aka rage mana ana so mu karasa ai kokari a sanar da yara su san wannan su gane cewa wannan wayewa ta turai ba wayewa ba bace kar mu rabu da tamu ta addini mu kamata su wannan ba daidai bane qur'ani yana cewa ha antum ula'i tuhibbunahum wala yuhibbunakum akwai abin mamaki kuna son mutane kuma su ba sa son akwai abin mamaki kuna son mutane su ba sa son ku kuke son tsarinsu kuke son irin rayuwarsu kuke son komai irin nasu amma su meye naku suka ɗauka suka yi adoptin a cikin sistem ɗin rayuwarsu ni da har yanzu ban ga wani abu kwaya ɗaya ba wanda mutanen nan suka ɗauka suka saki nasu suka kama namu amma mu abu nawa muka kwaso nasu muka fi so a namu wanda mun yi watsi da namu inda in tafiya ta tafiya nan da shekara hamsin a rayuwa sai an manta namun duka masu tasowa sai dai su ga wata rayuwa su ɗauka ko ita ce tamun alhali kuma duk wanda ya fito zai faɗa da wannan ƙarshen ta ya samu abin da ake ce haɗari cikin rayuwa cewa ya zama wani religious fanatic ko ya zama wani extremist ko a kira shi duk sunan da aka ga dama shine mai tsatsauran ra'ayin addini mai wuce iyaka mai kaza mai zafafawa haka za a ɗauke shi saboda ya ce a koma ma asali Allah ka shirya da